ashirin da ɗaya ga watan Ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da biyar bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shi ya yammaci na uku ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da hudu miladiya a yammacin jiya idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta sittin cikin wannan sura mai albarka suratul an'am ya kuma za mu tashi aya ta sittin da ɗaya jiya mun tsaya aya ta sittin yau ta sittin da ɗaya أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم هو قادر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون wa huwa al-qahir fawqa ibadi ya Allah shine wanda yake da rinjaye akan bayi ba abin da yafi karfin shi ba abin da ke gagara yakan ya al'amura barbadan yadda yaso kuma hikimar ta zartar wa yursilu alaikum hafaza kuma yakan turo muku masu tsare ku masu kare lafazin hafaza jam'i ne na hafi kamar yadda akan ce alkata ba ana nufin jam'i ne na alkata wa yursilu alaikum hafaza yakan turo mala'iku da suke gadon ku suke kula da ku ma'ana suke ke da ayyukan idan kun yi aiki na alkhairi su rubuta haka idan kun yi kifiyar alkhairi su ma su rubuta hatta idza jaa ahadakum al-maut haka al'amuran za su ci gaba da wanzuwa har ya zuwa lokacin da mutuwa za su zake wa sayansu. su da waffat rusuluna da sai manzannin mu su karɓi ranka wa hum la da kai ba sa yin jinkiri wajen aikin da aka ba su na karɓar ran wani thumma ruddu ila Allah mawlahum al sannan su mutane sai a mai su zuwa ga Allah mawlahum al mamallakin su na gaske lafazin al yana nufin al mamallaki sannan lafazin al yana nufin an wato mai taimako sannan lafazin al-maula wato a wani lokaci yana nufin ubangida sannan lafazin al-maula yana nufin as-sayyid shugaba kuma rubu'ir Allah sai a baike ya zuwa ga ubangiji maulahu bil haqq wanda shi shine mamallakin na gaske mahalicin su abin bauta a gare shi ala saurara ku ji lahul Duk duka hukunci a hannun Allah subhanahu wa ta'ala yake hukunci na shari'a yace ayi kaza a bar kaza ya wajabta abu ko ya haramta shi ya mustahabbantar ko kuma wato ya karhantar da wannan hukunci ta hannun Allah ne sannan hukunci na wanda duniya ku take gudana kai daukar ruwan sama wato fitowar tsirrai daukar ruwa ne da kaskancin ruwa ne dukkan waɗannan hukunce hukunci a hannun Allah subhanahu wa ta'ala su shi kadai wa huwa asrarul hasibin shi Allah shi ne mafi gaggawar masu hisabi hisabin ubangiji subhanahu wa ta'ala yakan gudana ne cikin ɗan kankanin lokaci da mutane ba sa tsammani amma inda ku to wani mala'iku ake nufi da ubangiji ta ala ce wa yusulu hafa ba? Allah na turo muku mala'iku waɗansu malamai suka ce mala'ikun da ake nufi su ne waɗanda suke zuwa suna kula da mu dan da digar ayyukan mu kamar yadda na riga da gabata Allah ya ce da hu tun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah wato yana turo mala'iku gaba da ɗan adam da baya da waɗanda suke kare shi da umarnin ubangiji ya hafazunahu suke tsare shi abinda ake nufin tsarewa a nan cikin kula da ayyuka kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa laqad khalaqa al insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب أتيد wato da da mutum da hagu da da akwai mala'ika sannan babu wata kalma da dan adam zai furta ba sai sai mala'ikun nan suna nan kuma suna jin me ya faɗa kamar kuma yadda yake wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun lalle tattare da ku akwai manyan mala'iku masu girma masu mutunci marubuta suna san dukkan abin da kuke aikata amfanin aqidar akwai mala'iku a tattare da dan adam wato abin da wannan aqida za ta gadar wa mutum shine jin kunyar mala'iku tunda an ce kiraman manyan masu daraja ne masu kima ne sannan ta katibi na marubuta ne yanzu ko da wani babba cikin mutane za ka ji kunyar yin abin da bai dace ba a shi. sannan kuma bayan suka ce wata babba sai aka ce marubuci ne wanda duk abin da za ka yi yana maka kididdiga yanzu babu yanzu za a yi mutum ya karya doka a gaban idan jami'an tsaro da sai in ba idan dan saboda ya san idan ya karya za a kama shi kuma za a zartar da hukuncin da ya dace shi a kai to sai za su dan adam ya cewa akwai mala'ikun Allah su kare akwai su a dama akwai su a hagu dare da rana duk abin da za su faɗa na alkhairi da makaratun alkur'ani da wa'azi da zikiri da daddaɗan zance ko ko mummunan zance kamar zage-zage da ashariya da yi da mutane da shiga cikin hakkin su duk abin da za su faɗa suna ji kuma suna rubuta to kaga idan mutum ya san akwai wannan tattalin shi za ga yana taka tsantsan cikin abin da zai faɗa kuma yana fi sanin sanin cikin duk abin da zai aiwatar ba kuma kalmar da ta fito daga bakin ku bace zai faɗa sai ya hanga ya hango cewa ba za ta gadar masa da mummunan sakamako ba wannan shine amfani idan mutum ya rike wannan akidan cikin zuciyarsa sannan ubangiji ta ala ce hatta idza jaa ahadakum al-maut tawaffatu Man manzannin ba za ku ɗauki ransa don rusul jam'i ne na rasul rasul wato manzo ce a nan sai Allah ya nuna wani adadi ne na mala'iku suke karɓar ran amma a wuri sai Allah ya nuna mala'ika ɗaya ne قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون mai karɓar rauki shi ne mala'ikan mutuwa wanda aka wucin ta a kan kaga sai aka nuna mala'ika sannan a wani wurin sai Allah ya nuna shi da kansa ne yake karɓar ran bayi Allah ya tawaffa al-anfusa hina mutiha wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Allah ce shine wanda yake karɓar ran dan adam lokacin mutuwarsa sannan kuma shine ke karɓar ran dan adam lokacin barci wato barci karamar mutuwa ce mutuwa kuma ta zare ne a cikin dan adam ita ce babbar mutuwa to a kowane hali cikin halayen guda biyu babbar mutuwa da karamar mutuwa don Allah ne ke karɓar ran dan adam a wannan lokacin waɗannan ayoyi ba sa kun karo da juna abinda malamai suke faɗa dan haka sun waɗannan ayoyi mala'ika dole su karɓar amma akwai adadi na mala'iku da suke raka shi lokacin da zai karɓo rai sannan da shi wanda aka tura don karɓo rai da ɗan rakiya dukkanin su ba sa yin hakan sai da umarnin Allah ko aikin su su zare rai a cikin ɗan adam amma wa ake kaddarawa ɗan adam kan mutuwa ya zanto zare rai ya hana shi numfashi ya hana shi motsi ne Allah subhanahu wa ta'ala da haka idan an jingina abin zuwa ga Allah dan kasancewar shi ne sahibul amri sahibul qarar shi ne wanda doka take hannun su suke umarni shi idan an tura zuwa ga mala'ika dan saboda shi ne mala'ikan mutuwan guda daya idan an ce ko mala'iku tawaffatu turuna to dan kasance wasu kayan rajiya matsala kuma yayi bayani cikin nabi idan rai na muni ne su waɗannan ne mala'iku za su rinka ta shi a jikin dan adam a cikin sauki a cikin hutu ba tare da an wahalar da su ba manzo Allah ya kasance cewa kamar yadda sai daga cikin ku yake zare filin gashi daga cikin kwakwakwan gari akwai wahala wajen jan wannan gashi to a irin wannan tsarin suke tatsun ne daga cikin dan adam har sai lokacin da rai yake fitowa idan ran mummuni ne sai alal nashira ukhruji ayyatuha an nafsu sayyida sayyiba kanat fil jasad as-sayyib ukhruji ila rawdin wa rihan wa rabbin khayr ghadban za a ce fito ya wannan rai wadda take mai sarki rai mai daraja mai kima wadda ta kasance a cikin jiki mai sarki mai daraja mai kima fito zuwa ga ni'imar ubangijin ki zuwa ga aljanna zuwa ga ubangijin da ba zai fito da ke ba a wannan lokacin mai sai shi ɗayan mala'ikan da ke karɓar rai sai ya kara sashi ne ya zaro rai da jikin nan sai ya sa a cikin wani mayani ko cikin wani kawo ko cikin wani abin da za a sa a cikin to haka amma idan ran ta fi shi kuma wato mala'ika za su awa mala'ikun za su zo da ƙarfi za su zama zan daga cikin nan manzo Allah ya kasanta kamar ka jika tunkiya gashin tunkiya ka jika shi da ruwa sannan sai ka samu matsayi kun ka ce za ka taje gashi akwai sauki a cikin ba to a irin wannan tsarin suke zalin ran kafiri daga cikin wato a rinke masa azaba sun safo ran ya fitar daga cikin to sai dai wannan azaba da ake wa kafiri lokacin da za a lalace ransa da ni'ima da ake wa abun mai lokacin za za a zare ransa dukkanin umur ne gaibiyya al'amuran ne na gaibi yayin da yake jin daɗin kai ba ka ganin alamar jin daɗin su karɓi jin mummuni ne yayin da yake kan wahala kai ba ka ganin alamar kan wahala a tattare da in kafiri ne kafiri zai iya zuwa mutuwa da duka wani mai yangaɗe ba tare da kaga alamun gidana a tattare da wannan ba nuna cewa wani ya samu sauki shi ne na nan cikin wahala sai dai ke ba ka gani kuma ba za mu fahimta ne zai iya mutuwa cikin wahala har da cikin goshi gumi na karyo masa aboki amma manzo Allah ya bayyana wannan ɗaya daga cikin alamomi alamomi na hukumar khatima cewa idan mummune zai mutu ya ɗaita wahala a wajen mutuwa ma'ana wahala a gani ido amma ni'ima a gaiji amma kafiri kuma zai iya zantowa walwala a gani ido amma kuma wahala a gaiji don haka azaba ta wato lokacin mutuwa ko ni'ima sannan azaba ta cikin kabari ko kuma ni'ima ta cikin kabari dukkan umurul ghaibiyya sai dai mutum yi imani da su gurgurdan yadda nafsi ya tabbatar amma baya iya hango su da ido baya iya lalabawa ya ji da hannu wani al'amari ne sai dai ka sallama ya da shari'a ta faɗa ina fata an fahimta hatta idza jaa ahadakum al-maut tawaffatu rusuluna wa la yufarriqun thumma ruddu ila allahi al-haq sai a da zuwa ga Allah ubangijin su na gaske kamar da Allah ta hunalika tabulu kullu nafsin ma aslafat wa ruddu ila Allah ma'ulahu al-haq za a mai da su zuwa ga ubangijin su na da mamallakin su na da wato Allah ta to za a mai da mutane zuwa ga mamallakin su na da ke maulahu magana sai da kuma mun mallaka kadai wa ruwan da ba mu mun ba a hakika ne gaskiya magana sai da kowa mummunai da waɗanda ba mummunai ba amma kuma a cikin surkun Muhammad ubangiji ta ala ce zalika bi anna Allah maula alladhina amanu wa anna al da la maula lahum Allah shine maula din mu'mini amma su kafirai ba su da maula to anan mun da kuma zuwa kamar ma'anonin da muka faɗa sai ta gane ayoyin ba za su fitar da juna ba abinda ake nufi da maula a cikin wannan aya ثم ردوا الى الله مولاهم الحق هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت وردوا الى الله مولاهم الحق ba shi ake nufi da kalmar maula a cikin ayar zalika bi anna allaha maula allazina amanu wa anna kafirin la maula lahum ina ba za mu anan ana nufin maula wannan abin da ba ubangiji mai halitta shi ake nufi da za a mai da mutane zuwa kamar halittu ubangiji mamallakin su amma abin da ake da maula a cikin wannan aya wato ainihin gaskiyar surat muhammad wato ana Allah shine mataimakin mu ne كافر با با ده متيمكي ان ما ذلك ان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم نعم. ثم ردوا الى الله مولاهم الى الله مولاهم الحق الا لهم حكم وهو أقوى الحق كامل إلا ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية التي أنجانا من هذه ليكونن من الساحرين لله ينجيكم منها ويوم ربكم تشركون إن هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون إن تكون من ينجيكم من ظلمات البر والبحر wane ne wanda yake ceton ku yake samar da ku min zulumatin barri daga cikin duhu duhu da kuke samun kanku a ciki na fako ko salari wato wajen ku wal bahari da kuma duhu da kuke samun kanku a ciki a cikin duhu shine suke zulumatin barri wannan yana nufin wahalhalu na rayuwa da dan ke samun kansa yayin da yake sarari ba a cikin ta ba amma zulmatul bahri wato wahalhalu na rayuwa da dan adam ka iya samun kansa a cikin su yayin da yake cikin teku a cikin jirgin ruwa igiyar ruwa ta kada wato sai da teku ya wato ya kada jirgin da kake tashin hankalin da dan adam ke ciki ko ne zulumat sawa'un kan zalika fil barri aw al bahr wadan kuma da suka ce a zulumat da su ne duhun dare da muke samun kanmu a ciki da duhu kuma na girgije lokacin da hadiri ya taso ko da rana da sai ya rufe rana ba ta da ko iska ta taso ko kuma idan an mutu su da yadda an hasken rana wannan sune zulmatul barri ko an duka ta hasken wata sun zulmatul barri amma zulmatul fari shi ne suka fassara shi da cewa Amma duhun dare lokacin da kake cikin teku sannan ga duhu da igiyar ruwa lokacin suke yin tsiri da sauran a takaice dai nau'ika ne na wahalhalu da ɗan zai iya samun kansa ko dai lokacin da yake cikin teku ko kuma lokacin da yake cikin sarari ko wani irin hali ka samu kanka ba mu fitar da shi ba mu samar da kai Allah dabara ta ba za ta iya kai da shi ba shi ne ma'ana man yulatikum min zulumatil barri wal bahr kada ku nahu za ku kuna ta ka, sa ku gane tabarru'an wa khufiya at-tabarru kuna masu bayyana kira a sarari akan ce tabarra'a fulan wa fulan ya tabarru ana nufin idza azhara kasarahu wa hajatuhu ila Allah da dukkan mutumin da ya bayyana da bukatuwarsa zuwa ga Allah wato ya gabatar da bukatarsa a gaban ubangiji a bayyane jama'a sun ji shi ne tabarru'a wa khufiya ko a boye wato mutum ya yi addu'a a sirrance addu'o'in ku na bayyane da na sirrance dukkanin ku kuna kiran Allah ta'ala ne kuka ce la in an jana min hadi wallahi inda zai tsamar da mu daga cikin wannan musibar da muka samu kanmu a cikin a yanzu la da min shakirin lalle za mu kasance cikin masu godiya a gare shi mu kadaita shi da ibada ba za mu sanya masa abokin tarayya haka suka yi alwashi su mutanen Makka Allah ke kulka ce da su Allahu yunajjikum minha Allah ne zai fitar da su daga cikin ita wannan wahala da kuka yi alwashi a yanzu wa min kulli karbin kuma Allah ne ke fitar da ku daga dukkan wata damuwa daga dukkan wani tashin hankali thumma antum tushrikun sannan tare da haka sai ku je kuma kuna sanya masa kishiya kuna sanya masa abokan tarayya wal huwa al-qadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawq sai da su bi Allah shine al-qadir wanda yake da cikakken iko ala an yab'atha alaykum azaban min fawq a bisa dai turo muku da wata azaba daga gare wannan azabar kowace iri sawa'un ya turo muku iska guguwa mai karfi kamar da turo mahadawa da sawa'un zai turo muku wata musiba ne daga sama Allah ne bai kiko ya aiko da azaba ko yin farko ko daga sama aw min tahti arjulikum ko daga kasan kafafu kamar aka ta ta girgiza da sai ayi girgizar kasa ha aw min duka kuntiya an ko ubangiji Ala, ya garwa ya ya ta ku a matsayin kungiyoyi daban-daban yan adawa da juna masu fada da juna jama'a da sunan addini ko da sunan kabilanci ko da sunan jam'iyyar siyasa ko da sunan gari ko tsakanin makiyaya da manoma in ta faɗa da juna yanzu sun siya Allah mai iko da zai garbe ku da wannan wal yudiqa ba'dakum ba'da ba'd ya tantana wa sashin ku musibar sashi wato kudar sashi wahalar sashi yau waɗannan su samu wannan su karkace su su kone gidajen su su yi musu hasarar dukiya su ma wace gari su fi idan su je su karkace na kashewa su kone na konawa su lalata na lalatawa cikin dukiyoyi ko amfanin gona shi ne zai ka ba kun ba ka ba da ala mai iko ne wannan Allah na bauki ko ungur ko da musabbatul ayat duba ka ga da muke sarrafa ayoyi cikin alqur'ani mai girma mu tsoratar wani lokacin mu faɗa'itar. mu kawo labari wani lokacin mu buga misali mu ambato ta wani lokacin mu ambaci aljanna mu kawo tarihi da kissa wani lokacin mu karanta mu yi umarni mu hani shi ne tasrifin aya muna jarraba muna muna sarrafa ayoyi la'allahu yafqahun ko ta ta fahimtarsa su gane abin da ake so a faɗa musu na bin Allah da yin bauta da shi da kaɗai ta ibada ce kaɗai ba tare da a haɗa shi da hadisi ya tafi cikin sahih bukhari da jabir bin abdullah ibn al-qari da gari jabir bin abdullah yace lamma nazar hadhihi al-aya yayin da wannan aya kul huwa al-qadir ala an azaban min fawqikum قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم sai manzon Allah ce a'udhu bi wajhi ya ubangiji ina neman tsarin ina sanya fuskarta ta zanto ita nake yin tawakkuli dan ta kare mu daga wannan abin da kai mana balagana da shi ne ka turo azaba daga sanin mu kala jabiri ce da aka kare ta abu na gaba aumin ta hafi arjulikum ko a kawo muku azaba daga kasan kafafu kala sai manzo Allah ta ce a'udhu bi wajhi ya ubangiji ina neman kariyar karkaranta aw yalkitakum fi'an wa ba ba'dakum ba'da ba'd ko kuma a garwaya ku a ta ta ku da juna ku zanto kungiyoyi masu adawa da juna wato kuna fada da juna kuna karkace juna قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم sai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace hada alfa to ga ma wannan ya dan take sauki wato cikin al'amura da rawu ko dai muna azaba daga sama irin yadda ake tsawa ta da samidawa واخذ الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين كان لم يدعوا فيها آه، فهل تدع فاقول افتح يدع فهل تدع عداوة ارسلنا عليهم الريح الاكيم ما كبروا من شيء اتت عليه الا جعله كالرميم افتح تدع هذا بدك لا لعل يكيرون هنا لمنتج يا ابو الجديد هنا لمنتج وجاءت قوما عذابك او من تاجر جدك وقال ainihin ko a hallaka ta da tsarkakin kafofin shi ne a sa ƙasa ta rufta da mutane kamar da aka wa faruna fa fasafna bihi wa bi darihi al-ard fa ma kana lahu min ta'ati min turuna min dunillah wa ma kana min al-muntasirin kada wannan mawtan shi da nan ma mun كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا idan a zuwa a ce a zaɓa ne sai dai ta faru to gara a zaɓa na ƙarshen ya fi dama dama amma na farko a zaɓa ce amma kowa zai mutu na biyun ita ma azaba ce amma da ta fara ta kowa ne in dai an yi nufin hallakar da kofin da ita yadda ake nufin hallakar da karun da ita amma rikici na kabilanci ko na addini ko na dare ko na faɗa tsakanin makiyaya da manoma wannan ba kowa ke mutuwa a ciki ba kaɗan ne suke mutuwa waɗansu kuma za su zarfi sai sa manzo Allah ce ko gano wannan ya ɗan dama dama wannan ke nuna a rahamar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama game da wannan hadisi ya tabbata cikin sahihi muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata rana ya dawo daga awali hadisin sa'ad bin abi waqas awali wata unguwa da cikin unguwanni a da suna tana bayan garin Madina hatta idza marra bi masjid bani muawiya har sai da yazo wuce ta masallacin bani muawiya dakala ba raka a tibi raka a kai sai manzo Allah ya ji cikin masallacin ya salla raka a biyu ta abin abu wa kaje ce wa sallaina ma'ahu muke tare ya addu'a mai tsawo yana roƙon ubangijinsa ثم انصرف إلينا sannan sai ya ya kalle fa da mu سألت ربي ثلاثا لا أسأل على أبو بابا فأعطاني اثنتين ومنعني واحد جعل الله يبان في جهنم الآية سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها لا رجوع بيدي لا كريه هل لقد الأمة لا تهني الخير تهني اليوم على صعب كده بعد الله يبان wannan da haka ko da an yi bari a nan garin za ka samu a wannan shekarar a wani gari kuma ba a taɓa samun amfanin gona ba irin wannan shekarar ko da an yi karancin ruwa a wani a wani yanki za ka samu ba a yi ba amma a ce gaba ɗaya duniya an yi fari al'umma ta gayyara, manzo Allah ya roki Allah Allah kuma ya ba ta cewa ba za a yi haka ba sai dai za a jarrabi mutane a wani gari a wata ƙasa a wata jiha a wani yanki a yanzu kan aka yi ruwa a gari kai ma daga wata unguwa an yi ruwa har yana gudana wata unguwa ko yayi ba. to manzo Allah ya roƙi ubangiji wannan wa ta'altuhu Allah yuhlika ummati bil gharq na roƙi ubangiji na kar ya halaka da al'umma ta gaba ɗayan ta hanyar ambaliyar ruwa duniya gaba ruwa ya mamaye ta fa a'faniha to ubangiji ta ala ya bani wa ta'altuhu Allah yaj'ala ba'athahum bainahum fa mana'aniha na ubangiji ubangiji ina kar ta rinka yaƙa juna kar su rinka faɗa da juna kar su rinka hasada wa juna kar su rinka kokarin kashe juna sai Allah ya ce ba zan ba ka wannan to wadannan guda biyu duk an ba su a ba ka wannan shi yasa kake ganin gaba yawanci da hasada da kiyayya da kada mutane ba ta yi sai dai anan ana zaman lafiya a wurin ba a zaman lafiya amma da wuya ka samu duniya ta tsaya cik ba ta tsiri wannan hadisi imamu bukhari ne to kaga shi ma ya shiga cikin tabbarar auyal bisa kulfiya annabi ويذيق بعضكم بعض بعض ويركفهم صرف الآيات إنهم يفقهون لعلهم يفقهون أولا حديث من باب رواية إمام مسلم daga Tauban maula Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace manzon Allah yace ubangiji ta ala ya taro mu kasa gaba ɗaya na zama hudawa na da mafadar malamai suka ce wannan lamarin ne na gaisa manzon Allah ya faɗa dole ka duka shi domin dabaran yanzu ne aka ba shi ne ko ya ji karshen duniya daga yamma karshen ta daga gabas manzo Allah bai bayani shin duniya sai aka jawo da yadda za zaka iya jawo tabarma daga sa'an da ke karshe manzo Allah bai bayani a aikin da aka aka kai wajen manzo Allah bai bayani ya dai ce lalle an nuna masa har sai da yadda karshen duniya daga yamma karshen ta daga gabas na'am sannan aka ce da shi wa inna ummati sayamlu biduha ma bi ha? yace an faɗa mun al'umma ta mulkin ta sai ya kai duk inda na hango shi sa musulunci ya kai karshen duniya da yamma kasar andalus ku san kenan daga nan ba ko ku ba sai ka kifar ka kuma ku ku daga nan kuma sai ku sannan kuma musulunci ya kai karshen duniya daga gabas wato alifin daular mutanen kasa har kasar kana kasashen gabar masu nisa don musulunci ya kai yake an faɗa mun mulkin al'umma ta zai kenan wa wasifin kanzain al-ahmar wal abyad an ba da fuska guda biyu ja da kuma ja daga cikin fuskoki wato zinari kai fara daga cikin fuskoki azurfa kai abinda wannan ke nufi ana masa bishara da cewa al'ummatu za su kuma fara kan daular rumawa dan su tafi na arzikin su zinari ne kuma za su ci nasara a akan mutanen fasha dan tattalin arzikin su azurfa ne shi ne otisul kanzai ya faɗi wannan tun lokacin ba wanda ya tsammani hakan za ta faru وإني سألت ربي ألا يهلك هذه الأمة العامة نار سوء زوجي لا تري هل لك الأمة هذا خير هل لك الرواب الرائع وأن لا يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم كركم أن هل لك الأمة يدور عدوكم أداوة أكنت فيستفيد بأنفسهم يا حالك لا الفرمت يتمثل في بيتوك فرمي وإن ربي قال يا محمد لنيوانا أدوى أدوى أدوى أدوى أدوى أدوى أدوى أدوى أدوى أدوى أدوى أدوى أدوى أدوى إن لم قد دولا امر بباب بهم لا أميت في بايا وإني أعطيتك لأمتك الا أهلكهم بصله عامة نابات أبن تسلقا نتي وكاد أهلك تبتا من تتهم الخير والا اسلط أسلق عليهم أدو الموت وأنفسهم نابات أبن تسلقا كان سير وكاد إستولى أبوكم أداوة أخلص يستبيه ويزمهم دير إذا هلك الظلم ولو اجتمع عليهم من جاء تبارها فهذا حكم وأن يتبقى تبارك ذاتا الأمر ذاتا na ba ta wannan amma da sharadi da sharadi sharadi shi ne kada sun fi taimaka wa kafirai idan suka taimaka wa kafirai to zan bai kafirai na a kan amma in suka haɗe a wani ɗaya duk kafiran duniya su haɗu wuri guda ba za su galaba a kan su yasa a yau duk inda kafirai suke ba sa cin galaba a kan sai sun suka ce da ya zuwa mu ne Amerika ba su shiga abubuwan ba sai da su samu goyon bayan dukkan kasashen mutum daidai lokacin da kungiyar taliban da ke mulki a afganistan kasa huku ce kawai zai gare ta saudiya pakistan qatar da kuma imara wato na da kana kamar waɗanda su kaɗai ne kasashen da suka yarda da gwamnatin afganistan a wancan lokaci amma duk kasashen musulmi da ake da kungiyar ƙasashen musulmi guda hamsin da ke da su waɗannan guda hukun ma kafin amerika su shiga suka ce sun janye sun shiga cikin kawancan amerika sannan duk wata hanya da amerika za ta bi ta shiga ta afganistan da jagorancin intelligence da na yan pakistan su suka ba su bayanai na mai asiri ba su san kabul ba ba su san kandahar ba ba su san mazar sharif ba ba su san dukkan garuruka da cikin afganistan ba dole sai da jagorancin sojojin pakistan da jagorancin tsallakin cikin pakistan sannan sojojin amerika suka iya ha kuma ga amerika ba su samu damar su shiga iraki ba sai da goyon bayan yan irakin a da a yau dukkan su a na kasar iraki suna tare da amerika su suke guda aikin gwamnati su suke guda aikin ɗan sanda su ne gaba ko jami'an gwamnatin rikon kwariya in ba tsirarar suna da aka sa ba irin waɗanda kawai dan a yi hoto da su a ce gwamnatin ƙasa su gaba duk waɗanda ce sojoji na rikon hannu ɗin da ba ɗaya babu kina a cikin su rawan a falluja a ramadi dukkan su a hannun sunna ma'ana waɗanda ba sa aqidar fi an ci dan aqidar fi an ci babu ya karfa bare ana tana sanar da mahadiyi ne duk dan fi an da ya karanci fi a ba wanda ke kasan fi a ba ya san wani an ci sallar juma'a ma babu sai ran da ne ya zo ya kawo sunan da ya halin da yake a iya juma'a karkashin wani kori da ya kawo a cikin PNC wanda aka kama da suna wato wilayatul tafsir wato a rasa uwa ake uwa daki eh kafin ma hadisin ya zo a iya samu wani a madadinsa a yi juma'a a kafin amma yanda haka da ko juma'a ba ta yi suna jin sai ranar da mahdi ya bayyana to amma duk da hakan da ya kawo wannan a cikin harin da ya kula sai sai da haka idan juma'a ta zo da da juma'a ko in ka ga ma ikin juma'a sai zahar. lokacin da tsakanin shugaban kasan da Nelson Mandela wa fi ai duka musu arnani duka musu ba musulmi bane da shugaban kasan mu da Robert Mugabe wa ya fi ai duka musu ba musulmi bane ba da shugaban kasan mu da Julius Nyerere na Tanzania wa ya fi ai duka musu ba musulmi bane ba ba ta mutum shugaban kasan mu koyi da su ta hada mun koyi koyi da wani sarki cikin sarakunan musulunci da yankin Khalid in shi kasa tun ralfa kan ku yi koyi da dole kan yarda ya kasance adalci makamancin shi kishin kasa makamancin shi kishin kasa irin da sabu in jeji kishin kasa irin da in kurma kishin kasa irin da jeri rauni muka ce ba ka ta adam ku ba mu ce ku yi kusa haka umar da shi na sukan ko kuma wani sarki ko ya koyi sardauna ko ya koyi tafawa balewa ko ya koyi shehun bari ko shehun eh, sarkin musulmiyar ta kuma ba waɗanda maka sai koyi da shi ba yan an ce mu za a ce mun musulantar da wani kada ka musulantar ta yi wancan tsarin da na'am a kotun ta gaskiya mu sarrafa wannan shi ne kiɗan adalci da dukkan wanda ke koyawa Najeriya gata a matsayin da na Najeriya amma wallahi halin da ake ciki yanzu tun da ake ba ta samu kuɗi ba a Najeriya irin na wannan shekaru ko ba ta fita cikin halin tsakanin da irin na wannan shekaru ba wanda zai iya ba da kididdiga rayuka nawa aka hasara a waɗannan shekaru guda biyar na wannan gwamnatin farar hula a jamhuriyar ta akwai da arewa ba wani zai ba da kididdiga asarar rayuka da aka tsakanin musulmi da kirista ba wani zai ba da kididdiga rayuka da aka ba wani zai iya ba da alƙalin ma na dukiya da aka tsora aka lalata da kuma da ake tsammanin za a lalata za a kona in wannan tsarin yi ci gaba da haka a cikin zalunci da rikin imani wannan magana da ta lokacin da kuke shugabanci kada ka ɗauka ubangiji Ana ya ba ka shugabanci ne kawai don lafzari kamar kana mulkin jiha kana tsayaman na lokacin gwamnati billahi la ilaha illa huwa amana amana da aka dora wa dutse da sammai da kasai suka kafa ɗauka وحملها الإنسان بعد يجينا جنا جلي كده كروفا نعم كما كان عندنا ذاك الشيء أبو الله رانا ذاك الشيء ما رانا ذاك هو قوة ذاك كما ذا أكل بيت في كذا بشر كذا بنا ذاك ولا ما وانا أجد في نرى كذا وانا أجد في نوع جنس الجماعة سين كنا وكل كذا جماعة كذا كل كذا في كذا وكل كذا بره أي ذاك الشيء أبو جا أمتى يكمل كذا أمتى يكمل كذا كذا نهاوس كذا كذا كذا كذا كذا ko gwamnatin jihar wanda da take ganawa da shugaban kasa tsakanin ka da Allah abin da kake bukatar ka sai ka faɗa ka ka kake kake so bukatar al'umma da kake yawo shin ka in su mutane a kan hukuncin din ka kafin ka ji Abuja cewa mai zai muku da shi ko haka kaje ka sai da yan ka kasa da dan bayan ka je Abuja ka karɓi kuɗi ka more ka sai da yan kuma sai Allah ya kare ko gura muku wallahi kaga Allah ya kare ka ya ta da su ne suka fita da bazar ne wurin yusabbin da hadin hadith sanan tadriduhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inda kadima in kin ka Allah ya amma ba kadu dan ta haka wata mutu wannan gwamnatin yan mun yake mun tarayya sanatocin mu ya kamata duk ta fahimci wannan matsala a matsayin gata muke musu ko muke mu da su mu gurbar matsalar amma ba daidai bane ba kana wakilin jama'a ka rinka ci da gumin su kuma ba ka wa kunkar su ka gabatar da bukatu ba da dai bane wannan wannan suka mana jama'a ko manzo Allah ya bayyana tsarin cikin hadisi cewa duk wanda yake gaban al'umma kuma ya hadice su ba yanda za a yi da aljanna a zuwa ran tashin haka zai na cikin hadisi ne na wannan hadisi ko ta kaba wani ya zama zuwa ran tashin cewa babu yanda za a yi waɗanda suka ba mu zuwa su galaba kan su da wani matukan ka tsaya yau muka ce ba mu yadda ba ba wai sai muka yi kuka bin cewa ai jihadi ba yake a a yau demokradiyya ne kawai in an yi zaɓe na gaske mu ne za mu ci zaɓe kuma mu kafi idan an yi maguɗi ko mutanen mu ne suka iya ko waɗansu ba su iya wallahi duk gwamnatin da aka kafa a Najeriya ko ta haram ko ta haram ko mutum ne kafa in ta haram ce ta fi da lahin da zaɓe da ƙuri'a da shiga layi ya fi yawa in kuma ta bala'i ina ma hukunci haka mutane ba da suke yi ma gudu ai ban ta bani shugaban kasa ya san yadda aka aka tsare ya zama shugaban kasa kawai sai ganin sai haka kuma dangin ka ba san yadda aka tsare ya zama shugaban kasa ba sai ganin sai suke haka kuma akwai wani kuma tsarawa aka kai shi dai sai sai tun daga firamare election a cikin jam'iyya ma bai isa ya tsara ba da mutanen ba da an gani sun amana kasar yana daga hannun mutanen wallahi ya kamata ku fito ran Allah dukkan su kuma wanda suke yin wannan daga shekara hamsin da biyar ko mai kala sittin ko mai sittin da biyar me ya rage maka yanzu me ya rage ka kai lokacin da shekarun ka sun hau sugan ka ya hau kitsan ka ya hau jinin ka ya hau komai na ka ya hau babu yanda za a yi idan abu guda uku suka hauka tsarar dan adam ku dawo ku duka su hauko na mutum zai yi yiwa wallahi in dai abu uku sun hau ba ta saukowa gaba ɗaya jini ya hau kitan mutum ya hau kitan mutum ya hau kuma ta hau sauko gaba ɗaya normal ba zai yi ba abokanan ku jani kawai babu yadda ya to me ya kamata ka yi sai ka tattara ina ka ina ka tattara ko makanka ka gani ta hannu kanka me kuma ne baya a tarihi ba wai titi da za a rika samu ko na munafunci da gwamnati suka sa a ba wani waye waye road waye waye ri waye waye road a abuja da lagos duk wannan karme ne me ka kafa a cikin al'ummarsa me ka gina me ka kafa a cikin al'ummarsa ina inda mutum zai kasa saboda haka shugabannin mu suna muku da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya dawo da dukkan da farki su gane gaskiya ku bi amma a hakikanin gaskiya inda kuka kai mu yanzu kun sa mu cikin jirgin ruwan da ba zai gaskiya ba kuma wannan shine hakikanin abu na rashin kyautawa idan kuka tafi da mu a haka fatan mu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gane jikiyar da su ya shimfar da su ya faɗakar da su cikin lokaci tun kafin lokaci ya kai ubangiji ta ala ya wa yuhika ba'dakum ba'da ba'din انظر كيف نصدق الآية لأنهم يسرون كانت كذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل بكل نبأ مستقر وكذب به قومك لذا لا تكون كلمه وان القران من وهو الحق الحالي في البشر كن كثير في ذكر عليكم بوكيل يمكن بدنا وكيل يا لكل نبا يستقر هو اللبان ينا دلوقتي كن فاضوها وانا اظن ان لا يفقى كل لوقتي كن فاضوها ان جي كذا لا تفاضو جي فاضو ان جي كذا فاضو لوقتي كن يدين وسوف تعلمون دسنو جاهو غاني اظن إتفاق يفقى مكتب من سورة الجاهلية وإذا رأيت الذين يقولون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يقولوا في حديث غيره وإما علمك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى عن تقول للحساب من شوق ولكن ذكر وداع ايضا الذين يقودون في اياتنا اذا كان دوما سكن سوطا وسط الايين وسكن سوطا الايين القران لجرمه وان ذات كل هذه من الله صلى الله عليه وسلم فاعرف عنهم كاتب الله ka kawar da kai da kyale su hatta ya kudu fi hadisin ghairi har sai sun canja wani zancen da ba wanda ba sun dawo zance na daidai sannan ka zauna tare wa in ma yusiyan da kake fa'an amma inda a ce shekan zai mantar da kai ka zauna tare da su kuma suna ci gaba da tukan ayoyi na alqur'ani hukunce hukunce tabbatattu cikin musulunci ta hanyar aya ko ta hanyar ingantaccen hadisi suna tukan irin waɗannan ya dan kuma ya mantar da kai wala ta kudu ba da zikra ma alqawm zalimi to bayan ka riga ka tuna kar ka sake zama tare da azalimai wa na ala alladhina yattaquna min hisabihim min shay wadanda suke jin tsoron ubangiji ba su da wani abu na hisabun wadanda